للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha tara ga watan da akira wato da sani hijiran mandan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1441 wanda shi daidai da sha uku ga watan biyu shekara dubu biyu da goma da ashirin a wannan layi na wato suleiman abubakar nan wannan markazi da wannan masallaci na al'imamu ahmad inda muke gabatar da karatu layi da ya fi shahara ko waje da masallacin alhaji hadi inda muke gabatar da karatu cikin littafin sharhu sunna na al'imamul barbahari wannan shine darasi na goma sha bakwai karatu ya tsaya ne wannan ya sa bayan tafiya ta bujiro mana mun tsaya a shafi na saba'in da hudu sannan a gaba ta hamsin da hudu shi ma muka tsaya za mu tashi gaba ta hamsin da biyar shi ne wale imanu bi ma Allah dole ne musulmi ya yi imani da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adala kalmar ubangiji ta ce ka sidiqan fil akhbar duk labarin da Allah ya bamu a ƙur'ani ko annabi ya bayar ya ce abu yana faruwa ko ya faru ko zai faru idan kana musulmi mumini dole kai imani haka abin yake shi ne sirikan fil akhbar akwai abubuwan da yanzu ake iktishafin su a ilmance wanda zaka ga mutum in ya karyata Allah da annabi ta bangaren da labari to annabi ya faɗi maganar da ta fi shekara dubu da ɗari hudu yanzu sai gashi ana iktishafi na ilimi a zamanin, zamanance ana tabbatar da maganar su da suka faɗa galibin yanzu cututtukan da duniya take fama da su da ga tuntuni su musulmi suna da hanyar kamu samun kariya daga waɗannan cututtuka yanzu sama da shekara dubu ƙur'ani ya sauka ya ce kuma mai tafi waddamu wani hamul khinziri cikin abin da ƙur'ani ya haramta ya ce kada a ci alade da aka ci gaba da bincike yanzu an gane cewa galibin duk wanda kaga yana cin alade ɗaya daga cikin abin da zai ɗauka na siffar alade ɗin akwai rashin kishi shi yasa za ka ga arna wanda suke da tasiri wajen cin alade sai ka ga arna bai damu matarsa ta fito tsirara ba sannan bai damu ganin ya ga wani yana da alaƙa mara kyau da matarsa tunda kowa cikin arnan ba kowa bane yake cin alade to shi yasa cin sai annabi ya haramta cewa haram ne duk wata dabba da take zinabin tana amfani da ƙumba ko zaga ta yi farauta sai annabi ya ce haram ne kada a ci yanzu da aka ci gaba da samun iktishaf dalilin da ya sa musulunci yake kada a ci sai ka ana binciko dalilin da ya sa aka ce kada a ci galibin duk wanda yake cin dabbar da take da ƙumba take farauta ko da aka yi fa take farauta sai kaga cin naman ya masa tasiri a jikinsa wajen irin ɗabi'un wannan dabbobin sai kaga shi ma yana da wannan ɗabi'a da haka ba yadda za a yi duk abin da Allah ya haramta ya ce a nisance shi a nisance shi da haka wannan shine watan matkalimatu rabbika sidqan wa adala wato sirikan fil ba. duk labarin da Allah ya bayar gaskiya ne haka duk labarin da annabi ya bayar cewa abu zai faru gaskiya ne shi yasa za mu ga alƙur'ani Allah ta'ala yana ce mana Allahu la ilaha illa huwa sai ce la yaji annakum ila yawmil qiyamati la riba fi sai ce wa man asdaqu min ƙila. Wa ya fa Allah gaskiyar zance Ya ce wa man asdaqu min Allah Wa ya fa Allah gaskiyar magana da haka za mu ga cewa sannan akwai wa adlan fil ahkam adalci cikin hukuncin da Allah ya duk hukuncin da Allah ya zartar adalci ne ko ka sani ko baka sani ba ke yasa malaman duniya sun yi ijma'i cewa duk abin da kaga Allah ya ce a bari ko dai akwai banna 100 bisa 100 shi yasa ya ce a bari ko kuma akwai banna 95 cikin 100 shi yasa ya ce a bari haka idan Allah ya ce a yi abu ko dai akwai maslaha ɗari bisa ɗari da ta sa ya ce yi, ko akwai maslaha biyar cikin ɗari shi yasa Allah ya ce yi. da haka wani abin in Allah ya ce a yi to za mu iya sanin hikima da dalilin da ya sa aka ce a yi wani abin in ya ce a yi ba za mu sanin hikima da dalili ba abu ne kawai ta abudi sai dai mai kauya amma yanzu kun ga musulmi yanzu da yake yin sallah guda biyar a wuni alwala guda biyar a da ba ma iya sanin menene hikiman da musulunci ya sa ya ce ka yi alwala sau biyar karanci a wuni amma yanzu an fara samun iktishaf wannan inda yanzu corona virus da ta bulla a cana yanzu ɗaya daga cikin matakan da suka ɗauka wajen kare kansu akwai duk abin da za ka yi sai ka wanke hannunka kafin kai sannan akwai shaƙe tashi hanci saboda sun ce wannan hancin da kake gani yana da gashi wannan gashin yana tattara abubuwan da wato sannan ɗan adam zai yi alola wajen ya shaƙi ruwan da kuma fyacewa shi ke sa duk wani cuta da hancin ka zai ɗauka ta hanyar shaƙo ruwan da ta ce ta kafa ce wannan cutar baka da alaƙa da ita wannan shi ne don haka musulmi momini yana daga cikin abin da ya zama wajibi a kansa shine wal imanu bima qala Allah dole kai imani da duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗe shi a madadin Allah subhanahu wata'ala na hamsin da shida wal imanu bi aqdarin lahi dole kan imani da abin da Allah ya hukunta ko ya kaddara kulliha gabaki daya khairiha wa sharriha na alheri da kuma sharri da haka sharrin bin nisba zuwa gare ka ne ba bin nisba zuwa ga Allah ba shi yasa annabi yake cewa alkhairu bi yadika wa sharru laysa ilayka idan kana neman kuɗi baka samu baka sharri ne a wajenka amma shi Allah dan baka samu kuɗi ba sharri ne a wajen shi ba sharri ba walhuliha mai daɗi wa murha da kuma mara daɗi Na haka gashi nan za ku ga a nan ba ta uku ya ce aka raja muslim fi sahihi min hadisi bin umar hadisi jibril wa su'alihi وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم a ciki. Annahu سأله anan imani. mala'ika jibril ya tambayi annabi akan imani fa qala sayti an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sannan wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara mai kyau da kuma mara kyau da haka dama ga qur'ani da ya tashi yana fadar wato abin da ya shafi imani rukunansa guda biyar akwai a suratul baqara inda yace amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir sannan akwai a suratul baqara laysa al-birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين sannan akwai a suratul nisa'i Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfuru billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir guda biyar me yasa Allah madaukakin sarki tare da rukunnan imani guda shida ne amma yake ambata guda biyar sai malamai suka ce imani da Allah da yake faɗa yake walakin nan birra man amana billahi saboda ita kaddara tana da alaka da imani da Allah kamar ana ta maka ne yadda kai yadda kai imani da Allah haka ya zama lazim dole gare ka kai imani da kaddara shi yasa ba sai an faɗe ta ba tare an faɗi cewa guda shida ne shi ka ga Allah da ya tashi sai ya faɗe ta ita kaɗai a gurare daban-daban ya ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi ƙadar wato wa ma amruna an inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kowane irin abu mun halicce shi da kaddarawa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara alladhi khalaqa mauta wato alladhi khalaqa wanda wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الله يا سقراري دبندون تداك سيكي وقد علم الله Allah ya riga ya san mal ibadu amiluna bayi ga baki ɗaya mai za su wa ila ma hum kuma zuwa ga mai bayi za su kasance la yakhrujuna bayi ba za su fita ba min ilimin lahi daga ilimin Allah subhanahu wata'ala a ce akwai wani wanda zai yi wani abu a sama ko a ƙasa a ruwa ko a tudu ko a ƙarƙashin ƙasa wanda Allah bai san me ake a gurin ba bai taɓa yi wa wala yakunu fil ardina haka ba wani abu da zai kasance a cikin ƙasai guda bakwai wala fi samawati ko a cikin sammai guda bakwai illa alima fati Allah madaukakin sarki yana sana da wannan abu shi yasa da mu ga a watan ayin sai yace alam tara kai mai sauraron karatu baka gani ba Annallaha ya alama ma fi samawati wa ma fil ardi wannan yaran kuɗa ko ne ku ajiye shi nan ɗaya ku raba shi nan eh ma yakunu min najwa thalathatin illa ya illa huwa rabi'uhum yace kai mai sauraron karatu baka gan cewa ba Allah ya san abin da ke sama da ƙasa ga baki ɗaya da haka shi yasa al-Imam Ibn Kathir da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da Allah ta'ala ya faɗa a nan wajen ma'iyya ce wacce take ainihin wato ilmiya shi yasa yace alamtar annallaha ya alamu ma fi samawati wa ma ardi kai mai sauraron karatu baka ga cewa Allah ya san abin da ke sama da ƙasa ba sai ya ce ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa masu ganawa ba za su haɗu su gana ba su uku Fati sanda za su gana su tattauna wani mitin ko wata matsala Fati Allah ne na hudunsu da iliminsu ya san me zai a gurin wala ba za ku kai ku biyar ba za ku haɗu ku tattauna wata matsala illa huwa salisuhu bi ilmihi shine na shida ya san me za su tattauna da iliminsa wala adna min dalika wala a illa huwa ma'ahum aina ma kanu shi sun sai ce summa yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyama inna allaha bi kulli shay'in alim ba za ku zama kun fuku da yawa ba ko kai kaɗai baka tare da kuwa? duk abin da ka zauna kai ko da wasu fati Allah madaukakin sarki yana tare da ku bi ilmihi da ilimin sa ya san me za a gurin shi yasa ya rufe ari yace inna allaha bi kulli shay'in alim shi yasa limamu bin kasir yace ka kalla Allah ya fara ayar da alamtar tara anna Allah ya alam sannan ya rufe ayar da inna Allah bi kulli shay'in alim wanda ya nuna maka cewa ce wanda yayi ma yakunu min nadwa salatatin illa huwa ya'lamuhum bi ilmihi mutum uku ba za su haɗu ba a tattauna wata matsala ba sai Allah ne na hudu ta hanyar sanin me za su tattauna a wannan wajen ya san me za su tattauna a wannan wajen to shi yasa zamu ga a ƙarƙashin wannan ne Allah sai ya ja hankalin duk wani wanda zai ji ya halarci wani mitin da za a yi sai ya ce alamtara baka gani ba ilal na nuhu anin najwa wanda aka hana su aka ce duk wani mitin da kuka san na banna ne ku daina zuwa amma sun mai udu limanin wa anu sannan suka koma suna halartar mitin ɗin da aka ce musu kassuke a wajen mitin ɗinnan nan Allah ya ce wa tana jauna bil ismi wal udwa mutum zai je mitin ɗin da ya san akwai zunubi akwai zaluntar wasu wa ma'asiyatar rasul akwai ma sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an hana su Allah ya ce wa annabi bayan an ce kada su je wannan mitin din idan sun je sun taso wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su zo kuma su ma annabi izgili shi masa gaisuwar da Allah ya ce kada a mai gayin tsita sai su ma annabi assalamu alaikum da ma'anan mutuwa akan annabi shine hayyauka bi malam yuhayyaka bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim suna fada a ran suna cewa laula yu'adhibuna Allah bima naqul Allah ya tahazbuhum jahannam jahannama ta su yaslawnaha fa bisal masir shi yasa da Allah sai ya gama sai ya ayyuhal halladina amanu ya ku wanda kuka yi imani idza tanajitu daga yau duk wani mutum da zaka je Allah ya ce fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'asiyatir rasul duk mitin ɗin da kasan an gina shi a kan saɓon Allah da zunubi da sabawa annabi Allah ya ce kada ka je wata na zo bilbirri wata ƙwa mitin ɗin da kasan an gina shi a kan albirru da tsoron Allah shi za ka je saboda ne tunda ya faɗa maka ya ce ya alamu in ba ka ji ba cewa ya san abin da za a gurin ka ɗauka za ka je wani mitin je a ƙulla sharri da kai in ba wanda ya san me aka yi a duniya ba wanda ya san inda kuka yi ko kun bar ƙasan kun je kun ƙulla sharri kun dawo da akwai mala'iku da Allah subhanahu wata'ala su kuma yasa su zo su ɗauki attendance duk wanda ya zo mitin ɗin da sunanka da sa hannunka da komai da mai kuka tattauna da wa za a kashe da wa za a ƙulla ma sharri a watsi wannan abin yana nan shi yasa sai ya rufe are sai ce wattaqullaha allazi ilayhi tushahu to ku ji tsoron Allahn da za a tayar da ku a gargaɗa ku a kora ku zuwa gare shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai wannan ainihin wato kira din da haka da ga gashi nan a lamba na hudu yace qala Allah azza wa jalla Allah ya ce ya alamu ma yuridu fil ardi duk abin da ke sakkuwa daga sama zuwa ƙasa wanda ke shiga cikin ƙasa Allah yana sanar da shi sannan wa ma yakhruju minha sannan da abin da ke fitowa daga sama Allah ya san da shi sannan wa ma yanzilu min samai da abin da ke fitowa daga ƙasa Allah ya san da shi abin da ke sakkowa daga sama Allah subhanahu wata'ala yana sane da shi sannan wa ma ya aruju da abin da ke hawa zuwa ga sama wanda ke sakkowa daga ƙasa ya zo sama Allah yana sane da shi wanda ke hawa daga sama daga ƙasa yayi sama Allah maɗaukakin sarki yana sane da shi shi yasa sai ya ce wa huwa rahimul gafur Allah shi kaɗai ne mai gafara kuma wanda yake mai jin ƙai Allah ka yi mana gafara Allah ka ji ƙanmu da haka na hamsin da bakwai wata alama ka sani annama asabaka duk abin da kaga ya same ka a rayuwarka ta duniya lam yakul li yuqti aka dama ba aidan abin ya kuskure ka ba wama akhta aka abin da kaga bai same ka ba lam yakul li yusibaka dama ba a yi shi dan ya same ka ba wara da an jama'atin gashi nan lamba ta ɗaya zo daga cikin jama'a min a sahabin nabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi daga cikin su ubayi bin ka'abi wa amru bin wa anas bin malik wa ghairihi unzur ka duba fi silsilati sahiha lil albani a mujalladi na biyar shafi na 660 lambar hadisi 2420 da ɗari hudu da talatin da tara wa hada lafzu hadithu ubayy bin kabin allabi akhrajahu abu dawuda wannan shine lafazin hadisin wato da al-imamu abu dawuda ya fitar da shi a namba ta da tara. Wabnu Maja a imamu ibn majah shima wato saba'in. da bakwai wabin hibban fi sahihi mujalladi na biyu nan ba hadisi ɗari bakwai da ashirin da bakwai wa gairihim da wasansu min ɗariƙin dailami ƙala yake cewa ubayi bin kabin yake faɗa yake cewa waka a fi nafsi she'un wani abu ya faɗa a cikin raina min hadal ƙadari na al'amarin ƙaddara ya ce kashi to an yi da alayya dini wa amri daga nan wannan abin na tunanin al'amarin ƙaddara da ifaɗa raina na ji tsoron ya ɓata al'amari na gaba ɗaya da kuma addini na wancin yaran kai taso da wani tashi ya kamata in ana karatu yara suna irin wannan ko aina ne zamanto kuka ku bari sai an yi abin da zai ɗauki hankali na hasi na tsaye da karatu yake cewa kashitu an yi da alayya dini wa amri sai na ji tsoron wannan abin kada ya bata al'amarin addini na da kuma da kuma al'addini na da al'amari na ga baki daya fa ataitu ubay bin kab sai na zo wajen ubay bin kab ka kulta sai na ce ya aba mundir ya abal mundir innahu qad waqa'a fi nafsi shay'un min hadha al wani abu ba na tunani akan kaddara ya fada a zuciyata kuma ina ganin abin nan mara kyau ne fa kashitu ala dini wa amri sai na ji tsoron addini na da al'amari na wannan shine duk wata fitina da zaka ji tsoron ta ta hasara ta fada maka a rayuwarka to in kana taka dan kana jin tsoron ta ba wacce ya kamata kai mata taka dan irin abin da zai sa addinin ka ya lalace yasa in ka haifi 'ya'ya kai kokari ka ban masa tarbiyya ta kirki ka ban musu Allah ka tafi annabi yaqub da yaron shi ya taso ba shi ya cimfuda masa yadda zai zama wani abu a rayuwa ba Allah ne ya tsara ga abin da yake so ya zama sau da amma da zai tafi ya bar duniya Allah cewa an kumtun shuhada'a kuna nan ne idan hadar yaqub al-maut lokacin da alamar mutuwa ya halatto wa annabi yaqub ya kira 'ya'yan shi baki ɗaya kabya ya tara su ce masa mata abudu min ba'di wa za ku bauta bayana yana so ya ga matsayinsu wajen gane addini da fahimtar Allah Kalu suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa wa kaza wa kaza ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun da haka wannan shine abin da yake musu da haka da ya bar musu addini ya tafi annabi yusuf daga ba Allah ya zo ya bashi mulki shi yasa a ƙarshen rayuwar ya zo ya ce rabbi qad ataitani min mulki babansa ne annabi yaquba ya shirya abinda Allah ya bashi na mulki ya bashi ko ganin daman Allah ne amma babban abin da shi baban ne, ya bar masa tarbiyya ta mulki shi yasa ran da ya samu kansa cikin jarraba ya shiga kurkuku da ya shiga tare da mutane guda biyu da Allah ya ce wa dakala ma ustijna fatiyan qala ahaduhuma inni ara ɗaya ce na yi mafarkin na ga ina ɗauko waina tsuntsaye na ce ɗaya ce na mafarkin kaza kaza kaza kaza kaza ba mu labarin wannan fassarar mafarkin muna ganin ka kai mutumin kirki ce musu la ya ati kuma ta'amun turzaqanihi illa nabatu kuma bi tawilihi qabla an ya'ti kuma sai ce dalikuma mimma allamani rabbi kafin a kawo muku breakfast sai na ba ku labari abinda aka zo min da shi na fassarar mafarki yace wannan yana daga cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanar da ni da haka sai da ya shiga ba su labari abu na farko sai yake musu inni taraktu millata qawmi la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum ni na na yi musu tafarkin mutanen da ba su imami da Allah ba da haka sai ce wattaba'tu millata bai? ni ina bin tafarkin iyayena ne Ibrahima wa Ishaq wa Yaquba ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun tafarkin iyayena nake saboda abinda iyayen dama suka gina shi akan kenan abu na kirki sai ce fa ni min dalika bi ko fa ni? ka bani labari min dalika bi na wani abu akan wannan la'alla Allah an yanfa'ani bihi ba mamaki Allah ya amfanar da ni da abinda zaka karantar da ni fa sai ubayyu ne ke cewa law anna a azzaba ahla samawatihi da Allah zai a azabtar da mutanen sama ga baki gabaki yana nufin mala'iku nan. wa ahla arzihi sannan ya azabtar da mutanen ƙasa baki ɗaya mutane kenan la'addabahu huwa gairu malimin lahu da ya azabtar da su azabar da in ya gana ma ko ba wanda ya masa komai ba kuma wanda ya sai ce ma Allah ya yi zalunci domin alkhalqu khalquhu wal amru shi yasa yace la alu amma yaf'aluhum alu yana da alhikimatu tamma hikima cikakkiya yana da alhujjatul baliga da duk halitta sama zai mata azaba ya mutanen ƙasa azaba ba wanda zai tambaye Allah ya ce dan me kai musu azaba babu saboda yana da hikima cikakkiya yana da kuma alhujja albaliga shi yasa yau garin nan Kaduna kaf yawan mutanen ta in Allah ya ga dama turo wani bala'i daga gurin shi ya kashe mutanen garin kaf ba wanda ya sai tambaye Allah dan me ka kashe su babu shi yasa da yawa adawa azaba idan ba sa shiga hafa da lahum rasulullahi ƙasar lahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa qaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa sai ce wala uku ba. ya masa azaba ne kuma Allah bai jin tsoron akwai wani abu da zai bi bawo akwai wanda zai tambaye shi dan mai kai masa kaza babu babu to shine yake cewa walau rahimahum inda kuma zai masa rahama lakana rahmatuhu khairan lahum to rahama sai ta zama ita ce mafi alheri gare su min a'malihim akan aikinsu. Ya ce, walau kana laka mislu jabal uhud zahaban inda a ce kana ga da kwatan kwatin walau kana laka mislu jabal uhud zahaban ce, inda kana da kwatan kwatin dutsen uhud na zinari au mislu jabal uhud ko kwatan kwatin dutsen uhud tunfiquhu fi sabilillahi. ka ɗauke shi ka ciyar da shi saboda addinin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce masa a wannan lokacin ma maƙubi da minka hatta tu'mina na babu yadda za a yi Allah ya karɓi wannan imanin naka har sai ka yi imani da ƙaddara wanda dutsen odu dutse ne a tsaye haka tsawonsa haka ya kai kilomita goma sha uku kaga kilomita goma sha uku yana da tsawo sannan dutse ne wanda yake da tudu haka to yanzu zinari inda za ka samu kamar girman wannan wayan kowa ya san cewa ka samu kuɗi da yawa ko to wannan dutsen na da na zinari da ya kai kilomita goma sha uku annabi ya ce wallahi inda za a je lahira ka ci yadda wannan dutsen udu na zinarin ba kai imani da kaddara ba babu yadda za a yi Allah subhanahu wata ta'ala ya karɓi wannan wato imanin ka da ainihin wato imanin wannan aikin da yi na alheri yace fata'allam kasancewa annama ka duk abin da ya same ka lam yakul yuqti'aka ba yi dama dan ya same ka ba wa annama aka duk abin da ya kuskure ka lam yakul yusibaka ba yi dan ya same ka ba sai yace wa annaka in mitta ala ghairi da dakalta nan yace da zaka mutu a ba ka imani da kaddara ba yace wallahi da sai ka wato ka shiga wuta ya da sai ka shiga wuta wala alaika an ta'atiya akhi abdullahi bin masud fatas'alhu ya ce ka zo ka kamun tambaya ubayi dan kaba yace ce ka je ka samu dan uwa na abdullahi dan masud shi ma ka tambaye shi ya ce fa'ataitu abdullahi fasa'altuhu na zo wajen abdullahi dan masud na tambaye shi fa zakara misla ma ƙala ubayi shi ma ya faɗa min irin abin da ubayi ya faɗa mu wa ƙalali shi ma abdullahi ɗan mas'udi ya ce wala alaika an ya huzaifa ya ce daga nan kana iya zuwa ka je ka sami huzaifa fa a ta huzaifa fa sa'altuhu wannan mutumin ya ce na sake wucewa na je na sami huzaifa na tambaye shi fa ƙala misla ma ƙala ya faɗa min irin abinda abdullahi bin ubay ya faɗa min irin abinda ubayi ya faɗa da abdullahi ɗan mas'udi suka faɗa wa qala yace iti zaid bin sabit fasalu ka tafi wajen zaid dan sabit ka tambaye shi fa atiki zaid bin sabit fasaltuhu nazo na samu zaid bin na tambaye shi da nazo na samu zaid bin sabit na tambaye shi ta wannan lokacin shine sai yake cewa fasaltuhu sai na tambaye shi فقال سيتي سمعت رسول الله صلى الله ya وآله Na يقول annabi yana cewa. Na ji annabi yana cewa lau anna azzaba azaba samawatihi samawatihi da Allah zai azabtar da mutanen sama wa ahli ardihi ya azabtar da mutanen ƙasa la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum da zai azabtar da su ne ba bisa ga zalunci ba duk sanda kaga Allah da za a ce wa mutanen sama azaba mala'iku kaf yi na ƙasa azaba to in kaga ya masa azaba Wala akwai abin da suka yi masa azabtar da su ba yadda za a yi Allah izalinci bayi saboda ya kore makansa wannan a ƙur'ani a gurare da yawa ya ce inna Allah la yazlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifa Allah ba zai zalunci ba ko da kwatankwacin ƙwayar ainihin wato zarra da haka sai ke cewa walau walau rahimahum lakanat rahmatuhu da zai musu rahmatu rahmatu za ta zamanto lahum alheri ce gare su min a'malihim akan aikinsu. su sai ce walau lam walau kana laka misla udin zahaban da kana da kwankwacin dutsen udu na zinari aw misla jabal udin zahaban tunfiquhu kasi yadda shi fi sabilillahi ma qabilahu minka hatta tu'mina bil qadar har sai kai imani da qaddara yace fata'allam ka sani annama asabaka lam yakul yukhti'aka duk abin da kaga ya same ka ba a yi dama dan ya kuskure ka ba wama aqta'aka lam yakul nisibaka abin da ya kuskure ka ba a yi dan ya same ka ba wa annaka in mita ala ghairi hada in ka mutu ba akan wannan aqidar ba da khaltan nara sai ka shiga wuta wannan shine abin da wannan sahabi ya faɗa masa to haka za mu ga cewa irin wannan hadisin Shi ne wanda al’imamun muslim ya fara ya ainihin wato buɗe babi da shi a cikin littafinsa na al’imamun muslim a farko-farko lokacin da ya kawo maganan wato jihamu bin safwan shi jihamu bin ainihin wato safwan yana ɗaya daga cikin mutane da suka kawo wannan aƙidan cikin wannan al'ummar cewa kwata-kwata ba su ma yadda da ƙaddara ba cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addinin musulunci ya shiga tashin hankalin da duk baka tunani da ka duk wata gaba da ka ga a littafin aƙida malamai suna magana suna cewa kaza to ka ɗauka cewa a'a babu dalili akwai dalilin da ya sa suka zo suna wannan magana al'imamun muslim in mutum ya koma cikin muslim a farko kitabul iman shine hadisi na farko da ya fara kawowa a ibn buraida da ya haibu ya amur suke faɗa suke cewa kana awwala man ƙalafin ƙadir bilbasarata ma'abadul juhannin mutumin da ya fara miƙewa cikin al'ummar annabi ce kwata-kwata bai yarda da ƙaddara shi ne ma'abadin juhal yake cewa ƙala ya ce fantalaktu ana wa humaidu bin abdurrahman rahimiyari ni da abdurrahman rahimiyari sai maka tashi da muka tashi a hajji ne au mutamire ne za mu tafi aikin hajji ko za mu je mai umara yace fa qulna sai muka ce na ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alnahu ina ma a ce da za mu haɗu da wani daga cikin sahabban annabi muhammad mu tambaye shi amma ya ƙuli ha'ula'i fil qadri akan abin da wa'annan suke faɗa akan ƙaddara shi yasa muka ce kullum gane ma'aunin addini mai kyau kace kana riko da littafin Allah ko da karantawa annabi bai isharwa sai mun tambaye ka akan fahimtarwa kake rike da ita wayannan mutanen a zamanin fa da suke rayuwa suna akwai raguwan ɗaiɗaikun ɗaliban annabi da suka rage amma yanzu wata matsala ta taso a basara sai suke ganin yanzu matsalar nan ba wanda zai warware ta sai wanda ya zauna gaban annabi ya koyi karatu sau da duk masu hankali da sanin ya kamata sun yarda cewa ɗaliban da suka yi karatu makarantar annabi duk duniya ba makarantar da za ta iya fitar da ɗalibai irinsu sau da kowa ya yarda cewa malaminsu ya fi malamin kowa a duniya dole ɗaliban wannan malamin su fi ɗaliban kowa a duniya yake cewa a wannan lokacin wato faƙulna sai muka ce laulaƙi na ahadan min a sahabi rasulullahi fasa'alnahu amma ya ƙuna haƙula ifil ƙadar inda ma za mu haɗu da wani daga cikin sahabban annabi mu tambaye shi akan abin da wa'annan mutanen suke faɗa akan ƙaddar suka ce fa wufi ƙalina abdullahi bin umar bin khattab mun shigo garin maka sai aka datar da mu kawai sai maka basu muka haɗu da abdullahi ɗan umar dakhilan da masjid lokacin shi kuma yana shiga masallacin halazu yace faktanaftuhu ana wa sahibi muna ganin shi aka ce mana wannan shine abdullahi ɗan umar ni da abokina sai muka zo muka zagaye shi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi Ɗaya sai zauna a hagu dai tsaya a damansa Ɗaya sai sai zauna a hagu yace fa zanantu anna sahibi sayakilu al-kalama ilayya sai na tabbatar da cewa wanda muke tare da shi abokina zai wakilta ni in yi magana fa qultu sai na ce masa ya aba abdurrahman al-kunya shi abdullahi dan umar kenan innahu qad zahara qibalana nasu yaqra'una al-qur'ana wasu mutane fa sun bayyana a garin magashi suna karatun qur'ani wa yataqaffazuna al-ilm suna kokari wajen tattaro ilimi wa zakara min sha'anihim sai shi ya ambata yake daga cikin sha'aninsu wa annahum yaz'umuna Allah qadar suna faɗa cewa kwata kwata basu ma yadda da kaddara ba sannan suka ce wa annal amra unfun shi kanshi al'amari yana faruwa ne ba tare da Allah ya san cewa zai faru yanzu ba na zo da mota bin yanzu motar nan zan koma gida da ita lafiya lau ko za ta yi faci ai ban sani ba ko sai in ta yi face sannan in san ta yi face suka ce shi kan shi Allah akwai abin da bai san zai faru ba sai dai in ya faru kawai ya sani haka suka kawo wannan bala'in ba yanzu ba muna zaune a cikin masallacin nan ba masallacin nan zai faɗo ko ba zai faɗo ba sama abin wanda yake da tabbata cikin mu in ya faɗo ai san da ya faɗo ne sannan maka san yi sai suka ce to shi kan shi Allah akwai abin da bai san zai faru ba sai dai in ya faru kawai sai in ya faru sosai sai ya sani amma akwai abin da shi kanshi Allah bai sani ba to shine a wannan lokacin kala sai Abdullahi dan Umar yake cewa fa idza laqita ulaika alqawm fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'un idan ka haɗu da waɗannan mutanen a matsayina na ɗalibin da zauna gaban annaba na koyi karatu ka faɗa musu ba ni ba su ba su ba ni sai ya ce wallazi ya halifu bihi abdullahi bin umar na rantsi da Allah da Abdullahi dan Umar ke rantsuwa da shi Waɗannan mutanen masu aqidan nan ce, law anna li ahadihim misla uhudin zahaban da a ce kwatankwatin su yana da dutsen uhudu na zinari fa anfaqahu ya ɗauko ya kashe kuɗin ya ciyar ma qabila min minhu hatta yu'mina bil qadar wallahi Allah ba zai karba ba har sai ya yi imani da qaddara kaga kenan matsalar ba matsala ba ce ta aiki matsala ce ta farko duk aikin da zaka gina na addini ka gina shi akan aƙida ingantacciya in ka je lahira sai aikin ya amfani in aka tafi lahira aqida ta lalace ko an yi aiki ba zai amfani a lahira ba sannan yake cewa haddathani abi babara ya bani labari shine Umar bin Khattab sannan sai ka wannan hadisin da kuka sani shahararre a cikin 40 hadisi na farko bainama na hannu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za ta yomin ittala alaina rajulun shadidu bayadi sawabi shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya muhammad akhbirni an al-islam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام an ta shahar Allah ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah sannan wata ƙimar salata wata utiyar zakata wata sumar ramadana wata hujjar baita in yasta zata ilin isabina ƙala sadakta ƙala fa'ajibna lahu ya tsalo ko ya saddiƙo ko ƙala fa'akabir ni an al'iman ƙala an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomin akir wa tu'mina bil kadar khairihi wa sharihi sannan fa wannan karantar wadda aka tashi ba mala'ika da aka turo a matsayin mutum ya zo ya karantar da annabi da sahabbai yana daga cikin falalar da sahabbai suka samu wanda wani mahaluki bai samu ba bayansu shi ne su suna ganin mala'ika a sura ta mutum zai shigo sura ta mutum ya zo ya zauna a duk harkoki da shi sannan ya tashi ya tafiyarsa amma duk da haka ba an turo mala'ika a sura ta mutum ya koya wa mutane abin da kada a samu saɓani a kansa abu guda goma sha ɗaya na addini shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah da manzancin annabi Muhammad sallah zakka azumi aikin haji sannan sai imani da Allah da mala'iku annaba littattafai ranar alkiyama kaddara mai kyau da mara kyau amma wallahi sai da aka samu wasu sun saba cikin wannan al'umma suka ce kwata-kwata kaddara ma ba su yarda da ita Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka na hamsin da takwas wala khaliqa ma Allah babu wanda ya isa ya halitta tare da Allah subhanahu wa ta'ala da haka alkalku a larabci yana ɗaukan ma'ana ta kai guda tara ko goma akan ce alkhalqu da ma'anan alkalim shi yasa Allah ya ce in hada illa ikhtilaq al Shi ne? ƙarya Allah ya yi magana annabi Ibrahim ya ce, Inna lalzina ta abuduna min dunillahi ausanan wa ta ifka. kuna shine kuna kirkiran ƙarya haka akan ce masa alkhalqu sannan taswiru shay a dauko wani abu a haɗa wani abu da shi ana ce masa alkhalqu a larabci da haka abinda ka karanta a qur'ani annabi isa yana an ne aka cewa anni akhluqu lakum min da ka hay'ati tayri a taswir yake Haɗa wani abu da wani abu yake sai ya tashi sai ya zama halitta amma ijadu shay'in min al-adam samar da abu daga babu sama da ƙasa ba wanda ya isa in ba Allah to shi yasa za ku ga gashi nan a ƙasa yake cewa kama qala Allah azza wa jalla kaman yadda Allah ya faɗa ya yace Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci kowane irin abu wa huwa ala kulli shay'in wakil sannan shi ne wakili akan kowane irin abu a cikin suratun ra'adi ya tambayi mutanen duniya yace qul man rabbus samawati wal ardi waye ubangijin sama da ƙasa idan duk duniya ta yi shiru ba wanda zai iya ba da amsa Allah sai ba da amsa da kansa ya ce kulillahu ka ce masa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne rabbus sama wasu wal'adu shi ne ubangijin sama da ƙasa sai ce kulto ka ce musu afa ulmar rabbus sama wasu al'adu kulillah kul afattakattun min dunihi auriya'a ya za ku kama wani Allah ku wanda kuka kama kuka riƙe Allah ya ce la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba su mallakan ma kansu amfani ko cutarwa ba sai yace qul hal yastawi al a'ma wal basir ina na iya hada mai gani da wanda bai gani am hal tastawi hulumatu wan nur ko ana iya hada duhu da haske Allah yake am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi ko inda kuka ɗauka kuka ba su haƙƙin Allah sun yi halitta kamar yadda Allah shi ma ya halitta bata sha ba alkalƙo alaihi ko ka taɓa ganin wani mutum a duniya da ya halitta ɗan adam irin yadda Allah yake sai aka ɗauko ta shi halittar aka ɗauko ta Allah sai aka ajiye ta sha ba alkalƙo alaihi sai aka kasa gane wai wanne ne na Allah wanne ne na wanda ya yi ka taɓa gani babu babu shi yasa ka ga duk aikin da Allah ne ke rakan, diyar da zamani zai canza ya fi karfin a modernizing ɗin. amma ɗan adam duk aikin da yanzu wannan wayoyin da kake gani an yi lokacin da ba su bane latest an yi wasu wayoyi a baya wanda ake ganin kamar su ne na ƙarshe ba za a wanda suka bi su ba to sun zama tsohon yayi wa'annan dan ma nan gaba za ka sun zama tsohon yayi saboda wannan aiki ne na ɗan adam amma rana yanzu da take fitowa tun da aka kafa duniya shekarun ta ba wanda zai iya faɗa maka shekarun duniya na amma saboda wannan aiki ne na Allah baka taɓa jin ba ana sanar da duniya an ce ya kamata a yi tanadin haske duniya za ta shiga matsala haske zai ɗauki za a ɗauko wasu ƙwararrun injiniyoyi daga turai za su hau sama za a yi ta gyaran rana na wata ɗaya tun da kake baka taɓa ji ba baka taɓa ji ba eh? shi yasa yace kulillahu khaliqu kulli shay dan ka Allah shi halicci kowane irin abu wa huwal wahidul qahhar shine makadaici marin jayi da haka ya faɗa wani gurin yace ya ayyuhan nasu hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh akwai wani Allah da ya isa ya halitta wanda ke kawo muku arziki a sama ko ƙasa babu shi haka shi shi kadai ke yin halitta shi tunda shi kadai ke halitta shi kuma ya cancanta a bauta masa shi shi kadai subhanahu wata'ala ka hada shi da kuwa. shi yasa walid ibn mughira a makka Allah ya ce annabi zarni wa man khalaqatu walida ka kyale ni da wanda ni ni kadai na halicce shi sannan a cikin cikin mama sama da zan tsara halittarsa shi shi kadai ni na tsara halittarsa shi yadda shi kadai halitta shi kadai aka tsara halittarsa cikin cikin mahaifiyarsa haka Allah kuma ya ce wala qad furada yadda muka halicce ku kuka zo mana duniya ɗaya bayan ɗaya ko yan biyu da ake haifa hasan da husaini dole ran zuwa duniya ɗaya ya jira ɗaya sai ya fara fitowa sannan ɗaya ya fito ba shi yasa ɗan na farkon in ya fito sai a ce masa hasan ba wanda ya fito daga baya sai a ce masa wa sai a ce masa shi ya sa ce wala na faura da kama khalaqnakum awwala mara yadda kuka zo mana ɗaya bayan ɗaya farkon halitta haka kuma za ku dawo mana ɗaya bayan ɗaya farkon halittar in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala Allah ya ƙara faɗa yace zalikum Allahu mai wannan maganin ne Allah ubangijin ku khaliqu kulli shay'in wanda ya halicci kowane irin abu la ilaha illa ba wani abun bauta da gaskiya in ba shi ba fa anna tufakun ya ake kange ku a kauda ku ku bar Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Allah ya ƙara faɗa yace zalikum Allahu rabbukum mai wannan maganar shine ubangijin ku la ilaha illa khali kulli shay'in fa'buduhu wanda ya halicci kowane irin abu dan haka ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil dan haka shi wakili ne akan kowane irin abu in ji Allah subhanahu wata'ala da haka shi yake halitta kowane irin abu shi kuma ya cancanta a bauta masa shi shi kadai kar a hada shi da kowa da haka za ga cewa da ya zo ya faɗi matakan halitta ɗan adam guda bakwai yana gama kawai sai makansa kirari kuma ya sha irin wannan a ƙwar'ani in ya faɗi halitta ya makansa kirari ya ce wala ƙada kalaƙanar insana min sulalatin minti mu muka halitta ɗan adam na farko daga yimɓu ƙasa sun maja'al na hulutu fatan fi ƙararin maki sun makalaƙanar nutu fata alaƙatan na alaƙatan mudugatan fakalaƙanar mudugatan izaman fakasaunar izama lahaman sun ma'an sha'anahu kalƙan asa Waɗannan matakan su ka biyu sannan ka tashi ka zama wata halitta ta daban shi kalmar matashi da ka ji ba haushi na amfani da ita ko wanda ya tayar da kai ka kawo haka ko sai ka tashi kanka eh wa laqad alimtumun nasha'ata al-ula haka Allah ya ai kun san tashi na farko ai to daga nan ba wuce sai ka amfana kalmar tashi nasha ne sai ba wuce yake tashi to shi yasa da ya gama sai ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ya tabbata ga Allah wanda ya fi kowa iya kyautata ainihin wato halitta da haka wannan shi ne. na hamsin da tara shine wata takbiru yin kabbara alal jana'izi akan abin da ya shafi ainihin wato jana'iza an gane arba'un hudu wa huwa yin kabbara guda hudu gashi nan ya ce a karajahu a ƙasa muslim bukhari wa muslim an abi huraira ta anna rasulullahi na'a lil najashi ko lin nasi an najashi annabi ya ba da labari ga mutane mutuwan najashi filiyomin ladhi mata fihi ranar da najashi ya mutu fakara bihim ila da masalla sai fita wajen da ake yin sallah wa kabbara arba'a takbiratin ya kabbara guda hudu wa hadha lafzu muslim وجاء من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم وقد ورد التكبير alal jana'iz khamsan ya zo cewa ana yin kabbara guda biyar a sallar jana'iza kama inda muslim kuma yadda ya zo a wajen muslim min hadisi abdurrahman bin abi ila qala yake cewa kana zaid yukabbiru ala jana'iz arba'an yakan yi kabbara guda hudu wa innahu kabbara ala janazati khamsan yayi kabbara wata rana akan gawa biyar faqala sai yace kana rasulullahi yukabbiruha annabi ya kasance yana yin kabbara wa qad da takbiru alal janaiz bi akthar min dalika ila tis'i takbirat da haka ana yin kabbara a sallar jana'iza har kabbara guda tara an gane da haka in ka je wata rana ka ga wani limami ya yi sallar gawa ya yi kabbara guda tara Kakka ce cewa ya dama an faɗa muku an ce addini zai kasa saba'in da uku kana ganin wannan kabbarar da aka ita ma tana cikin saba'in da uku nan da aka ce za addini zai karkasu karkai haka babban matsalar mutane shine nisa da inda ake karatu kuma sai san da rikicin addini ya taso sai ga kuma kowa yana da bakin da zai sa wannan ita ce babban matsala shi yasa al-Imam al-Ghazali ya faɗa yake cewa law sakata man la ya'rif la zal al-khilaf inda wanda bai sani ba zai ja bakin sa ishu to da an daina sabani yanzu kamar wannan matar da ta kashe mijinta duk da har yanzu an ci gaba da kashe-kashen sai ga mutum bai san addini ba bai san komai sai magana su hukuncin da suka dogara da shi wajen zartar da hukunci ba ƙur'ani suka dogara da shi ba ba hadisi ba doka ce ta ƙasa ta constitution suka dogara da shi saboda su suna da nasu mahangar shi kuma cincin addinin musulunci ya raga ya tanadi tsarin shi kuma ba tsarin wani ɗan adam ba ne tsari ne na Allah sai mutum ya yi kisa na ganganci abu uku ne ko kisasi ko diya, ko afuwa to abin da ya shafi kisasi shine kisa diya shine yan uwan mamata su ce a biya su afuwa kuma su ce sun yafi. amma auliya uddam su kaɗai suke da ikon su ce sun yafi. shi yasa a tsarin shari'ar musulunci bangarori guda uku da suke da gadon shi da 'yar wannan mutumin da mahaifiyar shi da baban shi duk duniya su kaɗe suke da haƙin su ce sun yabe kuma ya yabo wanda ka kakka zo ka sa kai cikin abin da baka da ilimi a kansa to kabbara guda hudu sannan a wajen jana'iza kamar yadda za ku ga mafi yawancin mutane suna yi abin da ya tabbata cikin maganganun malami, hatta shek muhammad nasir dina albani a cikin ahkamul jana'iz ya tabbatar da cewa wannan shine kauli rajihi idan mutum ya mutu a wani guri idan akwai musulmin da suka yi masa sallah a wajen to ba mu da buƙatar mai masa salatul ga'i an gane kunga kamar san da malam jafar irinsu akwai waɗanda musulmi ne daga sassan duniya sun ma malam jafar salatul ga'i an gane ko kamar san da wannan na misir irinsu mursi akwai daga sassan duniya gabaki ɗaya da suka yi masa sallah suna daga inda suke to abin da ya tabbata kauli rajihi shine in mutum ya mutu a wani guri a inda ake da tabbacin ba wanda ya yi masa sallah to ku ko daga ina kuke musulmi za ku iya mai sallah amma in an samu wasu sun masa sallah a inda yake sun ɗauke muku ku ba sai kun masa ba dan asalin sallar jana'iza fardu kifaya ne ba fardu ainin bane dan mun fardu kifaya ne ko a nan mutun mutum nawa suke mutuwa mutum nawa kake idan sallar jana'iza su amma in aka samu wasu suka je kai da baka je ba sun dauke maka wannan shi ne na haka wannan huwa wa huwa qawlu malik bin anas wannan ita ce maganar malik bin anas wa sufyan as-sauri wal hasan bin salih wa ahmad bin hanbal da kuma al-imam bin hanbal al-imam ahmad bin hanbal wal fuqaha da malaman fikihu. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa na 60 wanda shine zamu tsaya akan sa mu sai mu tashi da 61 wal imanu bi anna ma kulli qatarati dole kai imani dukkan wata ƙwayar ruwa da kaga tana sauka daga sama zuwa ƙasa akwai malakan yanzilu minas sama'i hatta a haihu a mara Allah akwai mala'ikan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya kula da wannan ƙwayar ruwan har sai ta sauka inda Allah yake so Ya yasa ni'imomin Allah da kake gani da Allah ke gudanar da al'amuran shi baka sanya ake yi ba shi sa kawai sai ce maka wa in ta'uddu lahi, inda zai ce zai kirga nemar da maka ba za ka yi kirga ba yanzu akwai mala'ika Mika'ilu. shi mala'ika shi ne shine shugaban mala'iku duk wani abu da yake da alaƙa da saukar ruwan sama ko fitar wata shuka ko fitar wani abinci ko wani tsiri shi Allah ya tsora ma shi kuma akwai mala'ikun da ke aiki a ƙarƙashin wannan ma'aikata shi yasa Allah da ya tashi kan matsalar ruwan sama kawai sai ya ce a fara'aitumul ma'a allazi tashrabu ba ku kallon ruwan da kuke kunkwada Allah sai ya ce a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al ala bakar in bata ne kuka bari ya kai kuka wannan kuskar eh, za ta ɗauki ta kusa to shi kenan an gane mun tashi sai mun tashi na 60 din Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh